na daidai wani lokaci muna muku sallama yan tare musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin sabon shirinmu na zauren shaida da muhammadu kuro wanda ya saba za muku a wannan kafa ta progress radio and television international ko da kuma sunana abubakar yahaya nake jagorantar gabatar da wannan shiri da ke ba ku dama ku shigo yadda muke kasancewa da mai zaurin kai tsaye a shekarar muhammadu kuro don ba da ilimi da da gwargwado kamar da muka saba ku barka barkar shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kai tsaye kamar yadda muka saba za mu je ga wato kamar yadda aka saba al'adar wannan shiri ne mukan ba da wasu 'yan dakiku domin malam yi mana mabuɗi wato matashiya a cikin shirin kafin mu shiga cikin sa gadan akwai kalamai da jan kunne da kuma wato ilimin muka da muke saurara kafin tsandima a cikin wannan shiri kamar da muka saba za mu ji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 sarakuna da masu unguwanni da gwamnati kanta da ma'aikata da take kula da tarbiyyar mutane ko a gyara halayyar mutane da wasu ma'aikata na civil defense ko na 'yan sanda ko ma dai duk wasu waɗanda aka sa su aiki don gyara halayyar mutane kiran gaba ɗaya dukkan ya shafi gaba ɗaya abin da ya sa zaɓi wannan kira zunubai suna yin yawa idan zunubai suka yi yawa akwai abubuwa kamar goma sha shida za su samu al'umma kuma za mu kirgo waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya baɗala ta yi yawa ma'ana zinace-zinace sun yi yawa ana tsintar 'ya'ya haka kawai ana shaye-shaye wasu suna tsafi don kuɗi ba ma tsafi don kuɗi ba ya fi cewa wai banda tsafin ma ana zinace-zinace saboda a samu kuɗi kuma wani lokacin zinar ma ta wuce da duk ke tsammani domin matar da ta ba da kanta a yi zina saboda a samu kuɗi ko kuma don ta samu kuɗi to wannan zai zama kamar ma wani abu ne kamar za a iya cewa ko mai sauƙi a ce mutum zai iya ko zina da mahaifiyarsa mahaifiya za ta iya yadda a yi zina da ita da ita da yayanta su samu kuɗi ko kuma a ce maka mutum zai yi zina da kanwashi dan kawai a samu kuɗi ko kuma yar mutum za ta iya yadda a je a yi fasikanci da ita wanta ko kaninta saboda a samu kuɗi to ta rantse da Allah wallahi malam abubakar in kai wasa ba za mu gama lafiya ba lafiya wallahi dole bala'i zai same mu ko dai a fito a yanki waɗannan al'amura a daina yin su mutane su daina sannan a anguwanni mutane su saka idanu su rinka kula da mutanen da suke harkoki a cikin anguwanni wani lokaci harka ce ta bokaye da yan tsari suke yin irin waɗannan a ce maka wani yana ba mu labari da dai ni ban tabbatar ba amma shi kamar ya ga abun ko ya ji abun ko kuma ya tabbatar cewa mahaifiya tana son kuɗi yaro yana son kuɗi boka yana ce musu to sai dai su yadda ɗan ya zina da uwar kuma uwar ta yadda kuma har ita ma wani shawara take badawa don saboda sakarci ba wata cewa ko za ta yadda yanzu irin wannan al'ummar ita ce take son Allah ya batta lafiya yanzu irin wannan al'umma da take tsafi don neman kuɗi da take tsafi don wata biyan bukata da take yin munanan al'amura don kawai ta samu wata miyan bukata ita ce take da kaunar Allah ya sauƙaƙe mata tsada ita ce take da kaunar Allah ya rangwanta mata ita ce al'ummar da take kaunar ta samu rahamar Allah ita ce al'ummar da manzon Allah ya turo mata ita ce wannan al'ummar da take son sai Allah ya mata ruwan sama ya mata arziki ya bata walwala ya bata kwanciyar hankali da irin waɗannan miyagun ayyuka Zinadan da tsafi kashe rayuka kafa gidajen batsa haihuwar ɗa a jefar a yi zina a kashe rai a yi duk munanan abubuwa zunubai iri daban-daban wannan al'ummar yanzu ita ce wai take son sai Allah ya yarda da ita kuma wannan al'ummar ita ce take son sai Allah ya saukar mata da arziki kuma ita ce al'ummar da take son wai ta ga annabi ranar tashin alkiyama wannan al'umma dukkan abubuwan da annabi ya zo da su an saba musu ana yi kuma mutum ya zo ya kafa goshinsa a ƙasa ya shigo musallaci, mutumin da zai iya zina da ƙanwarsa ko yarsa ko zina da mahaifiya ko mahaifiya ta zo ta yafa mayafi sallar mai za tsakani da Allah a fuskanci ubangiji da irin wannan to ga irin abubuwan da za su same mu idan zunubai suka yi yawa wannan malamin sun tafi a kansu abu na farko hirmanul ilmi Allah zai haramta wa mutane fahimtar ilimi to kuma ga ga ba ilimi ba a fahimta saboda zunubi idan ya yawa yana haramta samun ilimi ne amfani abu na biyu shine tazyiru sayyi'a za a kawata wa mutane munanan ayyuka yanzu kana tafiya sai ka zo gurufin matasa sun kewaye waya guda ɗaya suna zaune ko caci suke ko karta ko lido jin kiɗa ma yanzu shi kamar ma ba a ɗauke shi wani abu ba ne mm. shi kan ma ana ganin sa kamar wani halittaccen abu ne to zinace zinace ka ga mutum yana ta zina amma yana ganin cewa wai zai tuba zai bari ta ziyinu sai a duk munanan ayyuka da Allah baya so sai shaitan ya zo ya ta kawata wa mutane sai su ta ganin su kamar ba laifi bane dan yanzu ga mutum ya saba ma Allah kuma yana dariya ko damuwa bai ishe shi bai abin nan ba sabon Allah yi amma dariya yake abu na uku da za su samu al'umma za a samu ta taharimu ba'a mutane za a haramta musu jin daɗin yi ma Allah ɗaya sai ga ba a son yin sallah ba a son yin zikiri ba a son karatun alkur'ani ba a son istighfari ba a son tasbihi duk wani abu da zai kusanta ka ga Allah to majoratin mutane suna kin wannan idan zunubai suka yawa abu na hudu hawanul abdi Allah kowane irin mutum zai zama kaskantacce a gurin Allah Allah zai wulakanta mutane idan zunubanmu suka yi yawa Allah zai mana wulakanci da za mu kaskanta a gaban Allah za mu karbi kaskanci da wulakanci shi ne wadda baka tsammanin zai wulakanta ka sai wulakanta ka kuma yanzu ka duba yadda aka kai aka ga yawan musulmai ga yadda suke amma kuma a wulakance su hmm. kimar su da wane ne da ta zube saboda zunubai da suke aikatawa munana abu na biyar shine azzaigu wa dalala mutane za su samu karkatar zuciya wato fa'amman ladina fi qulubihim zaigun sai ga a addini ma fa yattabi'una ma tashabaha duk abin da ya zama akwai rikici shi mutane za su zo su kai a masallaci wani zai kawo mutane wani abin da ba shi kenan ba a sa shubuha a cikin kasuwanci a sa shubuha a hmm. cikin siyasa a sa shubuha a cikin dukkan al'amuran mu ba za mu bi halal din kirara wanda Allah ya ce ba hmm. sai dai mai ta bin mutashabih kuma shi manzo Allah ya cewa duk wanda ya bi shubuha zai afka mu haram zaka samu zukatan mu sun karkata sai bin shubuha haka za bai ta yi sun karkata abu na shida da zai samu mutane shine nisyanullahi li abdi Allah zai manta da waɗannan bayi za su yi ta kuka Allah ba zai saurare su to kuma yanzu kamar haka ake zunubanmu sun sun yawa za mu yi ta kuka Allah ya manta da mu ne ba wai ya manta ba ma'anansa shine ya bar mu da halin ya galibi kowa ya je yayi kowa kuma zai girba kuma kowa zai ji a jikinsa a yanzu ana ji a jiki kullum sai sai addu'a kullum sai sai addu'a masu cewa sai addu'ar ma ba addu'ar suke ba saboda haka mutum ba zai zauna ya share fili ya ji ma Allah da uwan ba yana cewa sai addu'a haka za a watse kamar wato hitamun ne na majalis shi ne an an zauna an faɗi mu sai a ce to sai sai a Allah ya manta ya bar da ya bar bayi abu na bakwai shine sukhtullahi alal asi fushin Allah zai rinka sauka akan al'umma idan Allah ya fushi akwai hanyoyi da yake bi zai kawo mata tsada zai kawo mata yunwa zai rage albarka zai kuma haɗa su da waɗanda ba sa tausayin su idan Allah ya fushi yana yin wannan shugabanci ba zai yi tausayin mutane ba hmm. kuma zai sa abubuwa su yi tsada kuma zai sa kuɗi su ragu kuma albarka za su tafi to duk waɗannan yanzu kamar ana cikin su ana cikin yawa saboda haka zunubai ne suka yi mutane yawa yawa ko dai a tuba ko kuma Allah zai ci gaba abu na takwas shine hubutu ba'd al-a'mal salihah hmm. bil kaba'ir da manya-manyan zunubai za a rinka shafe albarkar nagartattun ayyuka wato ayyuka nagartattu ma za su zamanto ba za su yi albarka shi kenan sai mutum ya zamanto bai da albarka abubuwan da yake aikata ma ba su da albarka abu na tara shi ne naz'ul iman za a cire imani nan cire imani sata za ta yawa nan cire imani cin amana za su yawa nan cire imani ha'inci zai yawa in an cire imani zina ma za ta yi yawa don duk waɗannan abubuwa ba sa shiri da imani idan akwai imani ba za a yi sata to idan zunubai suka yi yawa ana cire imani daga zukatan mutane to sai ka ga barayi sun yi yawa cin amana ya yi yawa ƙarya ta yi yawa sata ta yi yawa zina ma ta yi yawa da haka sai mai ta shiga uku ana ta tafiya a haka abu na goma da in zunubai suka yi wa shi ne adamun ijabatu du'a hmm. ba za a amsa addu'ar mutane ba sai ai ta roƙon ba za a amsa duk masu addu'a za su ce ba za a amsa ba saboda zunubai sun tarwatse kuma sun gurbace da yin duniya gaba da zunuban sun zama ijabi tsakanin mutane da ubangijinsu ko sun yi addu'a sai su ɓace a cikin hazo addu'a ta fatse a cikin wannan duhun addu'ar ta ɓace a cikin wannan ijabin ba ta kaiwa zuwa ga Allah saboda zunubai sun yi yawa abu na goma sha ɗaya shine su'ul khatiba za a samu mummunar mutuwa idan zunubai suka yi yawa mutuwa za a rinka mummunar mutuwa mummunar mutuwa shine mutane su rinka mutuwa ba imani ba za a samu imani ba shine an samu su al mummunar cikawa abu na goma sha biyu shi ne ta harimun rizik za a haramta mana arziki wani yana ganin in an ce arziki kamar tarin kuɗi ne a tarin kuɗin watakila za a iya samu su amma babu arziki a cikinsu saboda babu arzikin da ake kiransa arziki kamar ka rayu kana bauta ma Allah hmm. to babu bautar Allah saboda haka za a haramta wa mutane arziki ko kuma abin hannunsu da suke da shi za a haramta musu jin daɗinsa. Yanzu idan ka tambaya da Allah waye yake jin daɗi a ƙasar nan. Sai shugaban ƙasa? Baya jin daɗi. Baya jin daɗi. Mai kuɗi? Baya jin daɗi. Malami? Baya jin daɗi. Talaka? To sai ka nuna min waye yake jin daɗi. saboda mutane ba su san daɗi ba ma in an ga kana shan coca cola sai a ce kana jin daɗi coca cola ba wanda ita kanta in ka zo buɗe coca cola tsaki take dan ba ta son ma kai aikin da ita tsaki take maka tana tsuka ma ana cewa jin daɗi yake babu jin daɗi a rayuwa kamar ka rayu kana bauta ma Allah da imaninka kana hade da ubangijinka wannan shine jin daɗi saboda haka an haramta wa mutane arziki ba sa jin daɗi shinkafa da waken nan yanzu tana nema ta gagari mutane wannan yar shinkafar da ake ci da wake tana nema ta ga tuwo garau garau yanzu ba kowa yake samu wasu kan ma sun ɗebe ƙauna yanzu banda kanzo da abin da ya shafi wasu abubuwa da ba shi kenan ba saboda arzikin na jin daɗin rayuwa Allah ya haramta wa mutane don su. wahala kawai ake ci abu na goma sha uku tun da yanzu rubai suka yawa shine zawalun ni'ima hmm. ni'ima ta arziki za ta gushe me ni'imar arziki ya kamata a ce ka ci mai daɗi ka ci mai kyau kuma hankalin ka kwance ka kwanta inda kake so to yanzu ba wanda yake cin wai wani abu mai daɗi kuma hankalinsa a kwance ya kwanta ya bacci lafiya don kowa in dare yayi sauraro yake ina kan hanya kake sauraro kake in a mai kake ma kana sauraro ne saboda haka ni'imar jin daɗin rayuwa Allah ya tafiyar da ita abu na goma sha hudu shine zawalul baraka cikin mali Allah zai kushe albarkar a cikin kuɗi saboda zunuban mutane sun yi ba fa cewa aka yi ba za a samu kuɗin ba da yawa a'a albarkar ce za a kwashe yanzu misali yanzu misali eh, nake jin kamar ana cewa trillion nawa gwamnati ce budget so wannan budget din ya ninka budget din zamanin sardauna sau nawa zamanin sardauna sau nawa ya ninka to amma ina gaya maka wannan kuɗin ba zai yi aikin da bajet ɗin sardauna ya aikin ba ba zai yi ba to yana albarka Allah ya kwashi albarka saboda zunubai an tara ne gashi nan kawai ba albarka yanzu za ka samu mutum yana da biliyan amma mai fun ɗari a zamanin sardauna ya fi shi jin daɗi kuɗin sun fi wannan lokacin albarka Ko haka kuma rayuwar abinda za a yi na ibada hmm. da sadakoki da sadar da zumunci da duk abin da ake a wancan zamanin wadda ake samun albarkar a rayuwa hmm. to yanzu ba a samun sa yanzu don haka Allah ya kwashe albarka shine zawalul baraka Allah zai gusar da albarka fil mali a cikin kuɗi abin da mutane suke da shi na kuɗi za ga su da albarka da muka ɗebi fan goma ka shiga cikin kasuwa me za ka dawo da shi eh, to ka ɗauki dubu goma dubu goma ai ta fi goma ko mm. to ka shiga da ita kasuwa me za ka dawo da ita me za ka siya wannan zai nuna maka kuɗin ka ba su da albarka Allah ya kwashi albarka saboda zunubai amma da mala abbakar zamanin su wannan nan misali ka dauki dubu goma a ina jin sai dai ko a kori kura ba za ta yi dauko a kayan ka ba yanzu kuma a leda ba za ka dawo da ce ba nan dubu goma ba su da albarka wannan ya isa kawai Allah ya nuna wa mutane cewa ya kwashe albarkarsa saboda bai da mutane suke aikata na goma sha biyar shine ta'asirul umur al'amura za su to da tsanani duk abin da ka taba ba zai samu da sauki ba yanzu ka ce kana neman aikin gwamnati za samu da sauki yanzu kana neman shiga jami'a zai samu da sauki yanzu kana neman wasu al'amura zai samu da sauki to Allah ya ce zan tsananta duk al'amarin ku sai ya zama mai wahala duk abin da ka sa a gaba za ka same shi da sauki ba ko me saboda kuna da zunubi ba za ku same shi da sauki ba komai da ka sani abu na goma sha shida shine na karshe ba wai sun kare ba saboda mu ba wa mutane dama shine almarat wal ibtila idan zunubai suka yawa zan kawo rashin lafiya cututtuka iri daban da muka shiga asibiti ka ga cewa wallahi billahi shekaru arba'in nan baya ko hamsin nan baya babu waɗannan cututtuka zunubi yana sa Allah ya ta ƙago wa mutane cututtuka iri daban-daban Wani ibtila Allah zai kawo jarrabawa iri daban-daban jarrabawa yanzu shine tsakanin miji da mata babu shi tsakanin ɗa da uba babu shi tsakanin 'yan uwa da 'yan uwa babu shi yanzu uwar mutum ma tana wasansa uwar mutum ana samun gaba a tsakani sannan yan uwa suna kinka duk ana samun waɗannan abubuwa ibtila jarrabawa iri daban-daban makwabci da makwabci suna faɗa wa da kani suna faɗa yan hmm. uwa suna hasada suna menene duka gashi nan ibtila saboda zunubai Allah ba zai bar zukata su zauna daidai ba zamanto suna cikin shiri to waɗannan al'amura mun tsakuro su ne muka faɗe su kiranmu shi ne duk waɗanda na faɗa a bayan nan kowa sai ya tuba ya daina zunubi gwamna ya daina zunubi sarki ya daina zunubi liman ya daina zunubi malamai su daina yin zunubai talakawa su daina zunubai a daina keɓance wasu gidaje ana zinace zinace ana haihuwar 'ya'ya ana zubarwa ana zuwa ana tsafi don kuɗi ana zina da wadda bai kamata ma ka aure ta ba za ka yi zina da ita don ka samu kuɗi ire-iren waɗannan al'amura ayyukan zunubai sun yawa sun babaye al'umma don haka idan ba a daina ba na rantse da Allah mu da samun sauki faufau wallahi ba za a samu sauki ba an dinga shiga musifu iri daban-daban ke zunubi matsala ce shi ya fitar da annabi Adamu daga gidan aljanna ya kawo shi wannan wannan duniya zunubi ya sa aka ɗanɗana ma makka bala'in shekara takwas zunubi ya sa Allah ya rike ruwan sama ya hana abinci shekara wajen takwas a lokacin Fir'auna. <laughs> Zunubi ya sa Allah ya hana annabi Musa ruwa bayan ya roƙi Allah. Shi da kansa annabin ya roƙon Allah ya ce ba ba da ruwan ba. Kirkiri Allah ya gaya masa ya ce ba zan ba da ruwan ba saboda zunubi. Yanzu mun zo kawai an ɗauki zunubi ma yayi. Yayi ake yi na zunubi. Don haka shi ma an mai da shi kamar wani abu na yayi. ba ruwan kowa sai ya je aikata abin da ake masu anguwanni su saka idanu akan wasu irin gidaje da ake aikata batsala hmm. gwamnati ta sa idanu akan wasu gurare da ake batsala hmm. ba wai magana kawai yanzu duk mutumin da ya zo ce ko zai biya haraji sai a bashi dama ya ta aikin zaɓen ba haka magana take hmm. ya kamata a kula da wani fa komin abin da zai biya din yayi abin da zai yi to na rantse da Allah kuma bala'in da zai dawo ba za a ji daɗi ba albarka za ta kwashe za a rasa ta don da haka mu ji tsoron Allah mu tuba duk waɗannan bangarori da muka ambata wajibi ne kowa ya tsaya ya ga cewa ya hana aikin zunubi khususan hukuma hmm. saboda ita aka fi jin tsoro muka yi dama ba wai abin nan bane mu faɗa ne kuma mun faɗa kuma ga abubuwa dai guda goma sha shida wadda ake samu a cikin rayuwa kuma duk abubuwan nan sha shida da na ambata babu wani wanda zai saurare ni ya ce babu su a cikin wannan al'umma na kuncin rayuwa kowa ya san su Allah ya sauke amin akramakallahu Allah ya saka da alheri da wannan bude kunne da muka ji na faɗakarwa dangane da zunubai da muke aikatawa a tsakankanin mu wato kuma babu shakka kamar da malamin faɗi idan muka lura da wanda suke faruwa a yanzu babu wata wata zunubanmu ne suke jefa mu a cikin wannan matsaloli da fatan za mu haɗu mu gyara domin mu samu mafita daga matsalolinmu na duniya kuma game da mu lahira ranar gobe kiyama. Sifili takwas sifili biyu takwas ɗaya ɗaya ɗaya bakwai uku takwas ga wanda ke sauran mu a rediyo kenan ga wanda ke kallon mu a akwatin talabijin akwai lambar waya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da cire a tsakiyar barka da Barka da da muke magana. Na gaida malamin mu Sheikh ah, Muhammad Adamu da Faruk, baban mu kuma malamin mu wala Allah ya ja kwana Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka. Muna godiya Allah Allah ya yawaita mana irin ku da muke muku da tsawon alkhairi a wannan jiha tamu da kasan da muke ciki. Amin. Sunana Muhammadu Kafireto. Na'am. yawwa kuma yana kira daga nan tashan bauchi amma ah, yana da tambaya ga malam tambaya ta kuma ita ce a ah, mutum ne sai yana na kira misali da daddare hmm. to shi bai sani ba ko kuma juyawa ya tashi da misali iyali na kamata tashi to kawai sai ya juya sai ga kawai ana jin shi shi yana na kira to tana baya tana jin sa to a ah, zai iya dakatar da ita ko kuma akwai damar a yi hakan sannan ya haɗa da irin su rakata da fajiri malam ina son karin bayani akan wannan shi za a iya yi wannan mutum eh, iyalinsa da shi a sallar dare kuma kowa ya yi nashi Allah ya ƙara wa malam ilimi da albarka a rayuwarsa. A kowa gida lafiya. Mun gode. Manzala sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi rahimallahu inda Allah ya ji kan wani mutum. Hmm. Ai yi fil laili wanda ya tashi cikin dare wa aiqaza a hana sa da iyalansa su kai sallah Allah ya yi musu rahama sannan ya sake cewa rahimallahu imra'atan Allah ya je kan wata mata Allah ya mata rahama wanda ta tashi da daddare sai ta tada mai gidanta su kai sallah ita ma Allah ya mata rahama kaga kowane bangare na haka kowane bangare namiji yana iya tashi ya tashi matarsa ko ya sai sallah na filar da ya halatta sannan ita ma ya halatta ta tashi ta ta abin nan ɗin shi ta tashe shi har ma manzo Allah yana cewa idan bai tashi ba tana iya yayyafa masa ruwa a fiska domin yayyafa ruwa a fiska yana yanke bacci saboda kai tashi sai sallah Allah zai yi musu rahama wani yana nuna ya halatta yayi abin nan yayi su yi nafila sallar nafila tare abin da kawai ake da abin nan a malamai sun tafi akan cewa ya halatta za a yi shafa'i da wuturi nafila don ana yi a tarawih ko a jam'iyyarsu da haka ya halatta ta abinda kawai manzo Allah aka san cewa Aisha tana ganin sa yana yin sallar shi kadai raka'ata min fijr yawa amma ko raka'ata min fijr da yake ana yin ta a gida idan kuka yi da kai da matarka kai ka tafi masallaci ita kuma sai sallar ta a gida babu laifi don haka akwai halaccin cewa namiji ya jama ta shi a sallar nafila akwai halacci ma idan baka samu sallar jam'i ba ka koma gida ku yi jam'in farilla da matarka wannan ya halatta amma ba dama ba ce cewa wai mutum zai yi yin sallar jam'i kullum a gidansa ba dama ce ta in baka samu ba a waje za ka iya yin sallah da matarka ta wato farilla amma abin da ake so shine ta tsaya a bayanka ba a tsayawa ka faɗa da kafala ba za ta tsaya da kai ka faɗa da ka ba kai kana gaba kana bayanka wannan shine abin da ya fi dacewa ko da ka za a iya yi Allahu ta'ala alam. Allah saka da kai da fatan To sai dai kuma kamar yadda yake cewa bai sani ba. Yana sallah ne ita kawai ta zo eh. ta jona bayan eh. wannan ma ba laifi ba ne. Daga lokacin da ya sani Musaimin yana cewa cikin riyadu salihin daga lokacin da ya san ana bin sa wasu sun jona so daga lokacin kuma yake saka ma kansa shi liman ne shi kenan sallar ta yi wannan ba matsala ba ce sallar saka da kai da wannan assalamu alaikum Assalamu Wa alaikum salam da muke magana daga yana. Barka dai. Barka Kuna magana da kafin sanin yadda yawan su yana da tsaye. Daga yana? Hello? Daga yana? Ina kiran ku a matsalar network ne. Na'am, to je ka da tambayar ka muna jin. Ina yawa alƙairi a kai muna godiya Allah ya saka da alheri assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam malam bakar ya eh, kai da malam sai da koro na muku ta alheri suna na hankul sauka yana kiran ku daga nan bakar kasuwar gwaji. to barka da ina ina yi wa malam barka da shigowa nan shi da Allah kara wa rayuwa ba barka da jikan iyaye da namu da nashi gabaki da mu gabaki da malam tambaya ne guda biyu kamar haka na farko wani ne turo tambaya cewa ah, sun haɗa kuɗi su biyu akan ɗaya zai je musu umara da niyan dukkan su Allah ya ba su ladan hakan ya halatta suka haɗa kuɗi shi da ya tafi ya je ya musu niyya dukkan su biyu mhm. sai muna jinka <laughs> muna jinka yawwa sai tambaya ta biyu mm. shi kuma wani bawan Allah ne wanda ya sake matarsa ya rubuta a takarda ya sake ta amma sai bai ba ta wannan takarda cewa ya sake ta ba kawai shi yana a yadda yake bayani wai ba zai ba ta wannan takarda ba yadda dama ya kamata in ka sake mata ta zauna ta yi a gidanka sai ta gama hijja sai ya miƙa mata takarda amma wanda ya gaya maka cewa ya sake ta ba amma ga takarda ya rubuta shi ba zai kwatance ta ba zai komai ba ba zai je ɗakin ta ba amma ya sake ta amma ba wani shaidu ba ko zai kuma ya mata ba wai sai bayan ka gama ah, sarki uku hmm. kamar yadda shara abin da ya ce to ga ta kadai kiran kaza ga watan kaza na yi miki kaza to wani suke malam a yana cikin shari'a ne ko kuma ya Allah kara taimako sunana a da daga nan barka sorgon. to muna godiya a ah, bar mu fara da tambayar farko na magana umra. Eh, umra dai wata aba ce wacce ake tana zama wajibi akan wanda ba zuwa ba amma idan mutum ya taɓa zuwa ya sauke to suna zaman tuwa duk wata umra ko za ta dawo sunna kamar yadda mutum in ya taɓa sauke da aikin hajji in ya sake komawa to wannan hajjin dukkan su ana ɗaukar suna fila ce to amma ana iya wakilta mutum ya je aikin hajji kuma ana iya wakilta mutum ya je aikin umra amma mutane biyu su yi sharika akan umra ɗaya kuma su haɗa kuɗi rabe da rabi wannan bai tabbata ba eh, shari'a abin da ya tabbata shine a ina ma idan ya je umra aka samu kamar kwana goma sha biyu ko sha hudu sai ya yi ma abokinsa umra ya ce Allah ya bashi lada wannan duka ana yi amma dai cewa yanzu bari mu haɗa biyu wato za mu biya kuɗi a mana hajji ɗaya hmm. sannan a raba lada a wannan bai abin nan ba abin da ya tabbata shine za ka iya biya wa mutum ya je ya umra kuma a yi maka umra ko kuma za ka iya biya wa mutum ya je maka aikin ɗan eh, shi sa ai mai askari na je idan ba na manta ba ya magana kan hajji alal lalbila wato shine contract ka biya mutum ai kuɗi ya je maka aikin hajji ko ya je maka umra amma a yi sharika cewa zan biya rabi kamar ka biya rabi to idan an je aikin hajji ma za a yi ma sannan kuma sharaɗi idan za ka tura mutum ya ma aikin hajji ko ba ka umra ya kamata sai ya taɓa yi hmm. kamar yadda hadisin buri ma ya zo yake nuna haka cewa wanda za a tura shi ya yi sai in ya taɓa yi sannan abin da za su yi ne a biya wato ya biya umra amma idan ya je yana iya yin umrarsa farko sannan kafin ya bar garin makka watakila ko da kwana goma sha zai iya zuwa ya ɗauko umra tun da ana yi a masjidu aisha ko na mai kama da haka ko ya koma madina ya dauko sannan ya umra da niyyar cewa zai yi wannan umrar Allah ya ba mu wannan mutumin lada to wannan ana yi amma a yi sharika kamar yadda ake sayan saniya a yi mata a yi layya da ita a wannan babu abin da sa to sannan kuma sai tambayarsa ta biyu da ya magana akan saki mm. a cewa eh, mutum ya rubuta takarda amma bai biya wa matarsa ba sannan kuma eh, ya rike takardar baya kusantar ta sai ta yi jini uku sannan sai mai miƙa ta takarda yake ta gama idda ai ba haka yake ba wannan duk ya saba ma abin da shari'ar Allah ta ce na farko ba a yin idda sai an yi saki to kuma ba a yi sakin ba don mujarrad na rubutun takarda baya tabbatar da saki hasali ma sai wanda aka sake ya sani sai wanda ya sake kuma ya sana cewa na sake ki ya san ka san an sake ta daga nan ne take yin idda amma ya za a ka dora mata ibada ta yin ibada babu niyya hmm. sai kawai ranar zaka mutu kamar da takarda ai ya saba babu niyyar idda kenan wannan aikin ya tafi babu shi ba niyyar ya zamanto surkulle ne hmm. shirme ne na wasu mutane da suke aikatawa sakin ma tukunna ranar da ya bada takardar ne sakin yake abubuwa domin a ranar ne ta san cewa kan kenan. Hmm. to daga wannan ranar kuma za ta fara idda amma can baya ai har yanzu ita matar aure ce iyayenta ma matar aure ce suka sani ƴaƴanta ma matar aure ce shi karan kansa bai isa ce ba masu ba ce tunda bai faɗi sakin ba to hmm. ai sakin bai yi ba saboda haka dole wanda aka sake sai ya sani ko da baki a furta ko a bashi da rubutu domin ranar da aka yi sake ranar da yake fara idda take fara idda amma idan idan ba idan ba abin nan ba idan ba a sanar da ita ba ba ta ma sani ba hmm. kawai wani shi yake lissafi yanzu mutane jini uku da haka yanzu ta gama idda to akan me ta gama idda saboda an sake ta ta sani kuma ya za ce idda babu niyyar yin idda ai ba zai yi ba saboda ka wannan su kulle ne irin na wasu mutane ai wasu malaman ma cewa suke idan ka rubuta takarda ka saka a ƙarƙashin filon ka kullum kuna kwance da matar amma ka rubuta saki ita bata sani ba sai daga baya kawai ka zo ka gama tunani ka ya kamata ka yaga takardar yin. in ka yaga takardar nan sakin bai kuma don ita wacce ake son a sake ba ta ma sani ba wanda rukunan sakin shine dole kai ka furta ita ta sani sannan ma ana da buƙatar shaidu a cikin sakin kuma ita takarda tana cikin shaidu to ba a yi takarda ba shaida ba ce ita sanarwa ce kai kuma kai ne mai lafazi mai shaida kuma yana nan ya sani wannan shi ne to babu ko ɗaya daga ciki a wajen wasu malamai ma wannan sakin bai yi ba balle ta idda sai an sanar mata daga ranar da aka bata takarda shine za ta iya nuna wa duk duniya ko iyayenta ko wasu nata ko yayinta ta ce to ga takarda an ba ta nasi Ko ba zai yi a baki takarda yanzu ki je musu da labarin kin gama idda ba mai yadda da wannan na'am to muna da wata tambaya da ma kasa wanda dan dan dan kamance yana da wannan wanda wata baiwar Allah ne a nan kuma take neman ƙarin haske dangane da abin da ya shafi irin wannan ɗin. A wani lokaci can baya kusan shekaru goma sha ko biyar ko sha shida haka da suka wuce mijinta ya yi yunƙuri zai sake ta sai mahaifiyarsa ta hana shi. Ta hana shi sai ya hannu ɗin bai sakin ba a wannan lokacin. To suna zaune a hakan dai bai sake kan ba to sai ɗanta ya samu rashin lafiya a wani garin daban sai ta tashi ta je ta jinya ɗanta to ba sa tare tsawon wannan shekaru kusan goma sha shida ba sa tare lawa da mijin to sai a wannan lokacin yanzu da muke magana ya ta samu labarin Allah ya masa rasuwa ya tana tambaya ne akan maganan haka ba a to suke ta ba bai ta ba wannan wani abu ne wanda aka yi shi musulunci yana magana a kan lafazin saki ai har yanzu akan masu saki dan ta je ta yi shekara goma a wani guri ai da izinin su ba kuma cewa ya yi tun da baki dawo ba na ba wannan so da haka har yanzu tana nan akan matarsa da haka za ta yi ta kaba kuma za ta ci gado babu abin da zai hana don ba a ce an sake a afkan da suke ba saboda haka ta tafi ta je wajen abun nan wannan wasu irin halayya ne da mutane suke ba su damu da mata ba don su wulakanta su ko wani abu mai kama da haka to shi kenan tun da ta tafi shi dai bai ce ya sake ba amma dai matar su iyayen iyayenta duka akan cewa matar su shi ma kuma ya san cewa matar shi babu lafazin saki saboda haka duk hukuncin da ya kamata matar ta yi da wacce ake zaune duk ɗaya ne saboda tana nan a matsayin yanzu aure mutuwa ta raba auren amma za ce ta kaba kuma za ta ci gado tunda ba a sake ta na tsala saka da kai da wannan jawabi assalamu alaikum wa alaikum salam barka da shigowa da muke magana daga yana na na tambaya

sai ya fara ya buhu goma ya cire buhu ɗaya. Mai dalla ya ce da ya ko ya ce ya ci karfe fara da karfe ya ce zan kai goma a kai da Na'am? Eh sai ya ce ya ce da zai da karfe ya da ya baya ya ga da rigarin wata abin da ana kan ne ya da yadda da kuma kuma ya tashi ya a ta da su da rigar kan da za su kama su tafi. Za iya iya da ce. Eh. A ya na ta. na da su da ta ya rigar ne. Ina ganin na kai na ɗan harɗewa amma ina ganin kamar mun fahimci maganan da ya yi ban fahimci ba da saboda magana eh, yana dan hardewa magana ce dai zakka ka eh, masara wanda kake magana in ya samu ya samu buhu goma yana cire buhu daya eh, lissafawa irin na a takaice kana ji a takaice ka saurare mu bari ka ji in ma magana ce gaba ɗayanta a cikin ɗan dakika kaɗan bari malam ya yi a takaice na magana da kake duk da cewa matsalar matsalar matsalar shine ban fahimci maganar ɗin saboda network ɗin baya ba da maganar hmm. wala Allah amsar da duk zamu bayar ba ita ce daidai da tambayar sa ba saboda asali ba mu samu fahimtar tambayar ba magana tana harbewa ne ba ta fito kiliya ba ni kawai abin da na ji ci ne an kasa goma an bada daya kawai ni abin da na ji kenan saboda haka duk sauran maganganu ba na iya fahimta su to kuma za ka ba da amsa akan abin da ka fahimta saboda ai fahimu su'ala yake cewa nisbul jawab ka fahimci ma tambaya shi ma rabin amsa ne so amma ban fahimci menene yake son ya faɗi ba na san dai cewa dama duk amfanin gona da ka noma inda ya kai nisabi na zakka amfanin gona to kawai shine za ka iya kasawa goma ka cire ɗaya yawwa wannan shine da na sani kuma ni ban san ana fitar da zakka da kunya kunya ba misali don na ji kana ambaton eh, kunya ni ban ji shi dai shi dai eh, kamar yadda na ji ka ambata ne amma ni ban ji abun bane sosai matsalar shine da zai sake shigo mana yayi bayanin abin da ya kamata ko kuma network din Allah ya sa a ya warware yawa ko kuma ina ganin in kuna da layin da ake rubuta text to ya rubuta test ko da wani satin da in mun zo sai a yi magana a kai. Na to ni yanzu bari in shiga cikin don gaskiya ba mu samu cikakken bayanin tambayar yadda ya kamata. Akwai ma wanda ne ba ma jin magana. Akwai ma wanda ya magana ɗin kan wannan ɗin. magana. A to ai ba za ka ɗauko wani da ya magana ka yanzu ba saboda shi wannan. Eh, yanzu ba wannan wannan nake ba. Ana zuwa matsalar daban matsalar wani kuma daban eh. ai matsalarsa shi ake son a warware masa ita to yanzu tun da shi ne sai matsalar wani ne na shigo da ita warware yawa to amma ba a madadin sa ba a ba madadin sa yawa ba madadin sa bane hmm. shi kuma har yanzu maganar lissafin ne shi mai yake a cewa kamar yadda yake magana din buhu goma ni buhu buhu ne ya kirga noma san buhu goma cire buhu daya to kaiwa nisabin sai lalle ya kai buhu goma kamar yadda a kake mun faɗi ausiki da to yadda muka yi maganar ausikin nan shine muka faɗi da shi ake au to idan ya kai ausiki kaga kenan kawai in an sussuka ta duk yadda aka sussuka tunda ta kai ausikin shine ya zama kowace goma sai a cire ɗaya misali in buhu ɗari ne zaka cire buhu goma ai ka ta haura ausiki ta haura kuma nisabi babban abin da ake nema shine ƙasa da nisabi ba zakka hmm. ka gane abin da ya kai nisabi kawai kasawa ake a ah, yanzu ya mutum an ce kuɗi ruwan kuɗi nisabin ka kaza ne daga lokacin da kuɗin ka suka haura wannan suka kai shekara guda kawai shine ne kasa arba'in ka ci daga ai ba wani magana a ciki daga lokacin da wato nisabin zakkar amfanin gona ya kai nisabi kawai shi ne in an sussuka an zuba a buhuna sai kowane buhu sai goma sai a cire da. shi ne kawai abin da ake to in bai kai buhu goma ba babu hukuma muke lissafi wa wani abakar muna magana nisabi ne nisabi nan shine muka ce ausuki nawa yanzu ba mu da ausuki ne shine ah, ah. da a ausuki a to yadda shi shari'a take magana in ma ba ku da shi wa yake ku bari a sai ku nemo shi da shi shari'a ta nemi muna zuwa ba da shi shari'a take magana ko ba haka ba hmm. ai har kilo din mun fada duk a shirye-shiryen da muka yi mun fada har yau kilo saboda haka ya rage ka auna da wannan abin da ya haura sama da wannan daga kan wannan abin da muka bada to shi ne duk abin da ya karu in buhu ɗari ce kawai ka kasa ta kashi goma ka cire ta kaga shi kenan za ka cire buhu goma shi ne abin da muke magana domin ya fi maka sauki da mu ce kullum ka nemi ausukin ka gwada yawa kana son a ce maka kowane ausuki zai ɗau kwano kaza ne yawa abin da kake nema kenan to kwanon nan ba shi ne abin awu ba aushikin din shine abun awo saboda haka tunda an auna aushiki wasu suna kallon cewa buhu shida zai kai aushiki guda ko ba zai kai ba ana ganin zai zai kai wannan aushiki ɗari uku da ake nema zai kai saboda haka kenan tunda wannan zai kai to dole sai ya zama to da shine shine misabin da aka kafa abin da ya haura kawai ka kasa goma ka cire ta yanzu dai a takaice a iya cewa mutum ya samu buhu shida alal to ai buhu shidan ba kowane buhu da yake kaiwa wani ba irin mai kwano tamanin din to to kaga shi ma ai ba kowanne ne idan mai kwano tamanin ne kace buhu shida to wanda bai kai kwano tamanin ba shi ko buhu nawa Eh biyar da rabi ah, to ai kaga wannan kuma kiyasin ka ne da kanka ya dama tun da an kan bai kai ba ah, sai haka ne haka ne mai yasa ai ana gwadawa da abun kwanon au hmm. kwanan awu na na na mudun na yawa na fi gane wannan ma na fi gane ai duk mun yi bayani in ka koma maganganun da muka yi duka kuma mun yi musu shirin ne tun kafin ma amfanin gwanan ya fara dawa da haka mutane su koma ga wannan jawaban da muka yi da irin abubuwan da muka faɗa shi ya kamata su koma su saboda mun tantance dukkan abubuwa har kilo sai da muka faɗa idan baka da kwanan abu ga kilo da ya kamata ka ba. wannan shi ne yanzu dai mutane su daina tunanin wai su dole yana samun buhu goma ce da buhu ɗaya wannan ba shi ne lissafin ba a takaice kenan gwada da mudun na biyu wanda shi ne ko ina yana nan inda auziki dai ya ce mu nemo shugaban ba inda za mu ne. za mu zo mu ba su fassarar auzikin da komai duka in Allah da za mu zo musu da shi a nan in Allah da sai a musu to ina ganin ka ka kulle wannan maganan kawai tunda mutane ba sa iya gane hausa din to sai a yi bayanin abin da zai zama a madadinsa ya fi bari mu je ga wani kira da assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam na wuya wannan ya lafiya lafiya lau ina muku fatan alkhairi muna godiya yawwa kula magana da mamman ya haka muku daga nan yaro kana to ina tambaya malam yace a taimaka mana hmm. akwai wasu maza mhm. wanda suka yi Allah Allah kamar mijin mata ya mutu mai dan hali to sai da shi na mijin na zai ranga ita kan cewa zai zauna da ita su wani taimaka wa na. A eh. amma da karshe dai ba a taimakon yake yana sai taimaka wa ƙarshe da kansa yawa jalla yawwa ina fata sai da tashi lafiya so mu da to kasan su al'umma ce take da matsala gaba ɗaya hmm. matan suna da nasu matsala maza suna da nasu matsala amma dai ita mace wato ta fi saurin sakarwa a gani saboda ita abu kaɗan ne yake iya yaudaran mace kuma hangenta yakan zaman to tafiye isa ake musu wannan ni na san cewa akwai ko kwanan na gaya ma wasu wanda mijinsu ya mutu bayan an gama su gado yace musu da, sai ku taka tsantsan saboda mu mun san cewa akwai mutanen da suna zaune su ba sa nema ma sai sun bari mutum ya mutu yana da kuɗi an raba gado sai su zo suna nuna wa matar wani kauna na daban kuma na ga wannan da yawa na ga wanda aka sai da gidan gadon ta bata ma sani na ga wacce aka aure ta har Egypt sai da aka tafi da ita ana nuna mata kamar wannan yadda suka je suka cinye kuɗin a can Egypt din suka yi baran-baran tiket ɗin da za ta dawo Najeriya ma ta rasa. To duk akwai irin waɗannan mata da suke da irin wannan suka sakacin. Kuma babban lamarin shi ne ana yin aure babu bincike babu shawara. Kawai mace in ta ga wani mutum ya sha jamfarsa to tana son sa. Ko mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne. Balle a same shi da zakin bakin magana. To kenan zakin baki to shi zakin baki za ya rike mace. gaskiya da amana da kula da haƙoƙi shi yake rike mace amma tsabar wani zo ya tsara ki da zance ta miki zakin baki kun ga waɗanda suke aron mota su je wajen zawarawa, da aka mutu da waɗanda aka mutu aka bar su da ɗan hali su yi aron mota su saka kaya mai tsada na aro kayan ma fahimta ana aron su ana ana zuwa a hayan kaya a saka dan a zo a burge mace kuma a yaudare ta babban abin da ya kamata mata su sani shine ki tsaya ki bincike iyaka kuma ni ban yadda wai aure za a masa gaggawa ba don al'amarin aure ya shafi duniya ya shafi lahira bangaren sa guda ibada ce a bangaren sa guda kuma ana jin daɗi a cikin saboda ka fi nan ya shafi duniya kuma ya shafi ibada to kada ki wasa da abin da ya shafi ibada kuma ya shafi rayuwa. domin a aure ana samun wani namijin ma ya sabbaba ciwon hawan jini ita ma kuma ana tana iya sabbaba wani namijin ciwon hawan jini saboda me ba a samu an yi binciken da ya kamata na ba kuma sa'annan mutum ya zo ya auri mace da niyyar ya cinye mata kuɗi wannan zalunci ne zalunci ne gaskiya in dai baka aure ta dan Allah dan ibada ba ka zo ne kawai ka aure ta dan gadon da ta samu idan gadon ya kare za ta yi gaba ga ko waɗannan da suke zuwa wani zai zo da fuskar cewa zai rike mata ƴaƴa kuma wallahi ƙarya yi zai rike mata ƴaƴa babu kawai shi yake son a rike shi ba ƴaƴan zai rike ba shine gaskiyar magana ta samu miliyoyin kuɗi na gado da gida kan ta meme shi eh, yana ganin shi yanzu abin nan ne kawai sai an irin waɗannan kesa sun sha zuwa wajen mu rigima ga sunan iri daban-daban sai ma a zo ana neman kuɗin yayan ma kunna ba nata ba a wajen mutuna duk ana irin waɗannan so akwai kuma masu gaskiya waɗanda da gaske ne wallahi sun aure ta don su taimaka da 'ya'yan nata da ita ko don abotar da take tsakaninsu da mijin da ya mutu ko don wani mutunci da suke da shi duka akwai amma dai duka abin da zai yi na farko bincike na biyu a gaya ma Allah mace kafin ta yi irin wannan ta sallama to ta gaya ma Allah zai fito mata da gaskiyar al'amari hmm. mayaudari ne ma Allah zai fitar da shi zai hana yiwuwar abu to amma ka san ba ma komawa ga Allah sai wahala ta cin mana yawa farkon al'amari in an haɗu kawai da ɗan rigarsa da ya sa da irin abin da ya zo da zakin bakin da yake da shi hmm. kawai da shi ake dogaro ba wata mata da za ta koma ɗaki cikin dare ta na fila raka a guda biyu ta ce Allah ga wani ya zo idan munafiki ne ka bayyana mun shi ba za ta yi wannan ba sai dai kawai ta kula da zakin bakin su kila ya iya magana wani ma wani ma eh, eh, eh, ya zai wata kyauta wani kuma in an yi zance ya samu wasu yan hadisai ya haddace ya ta rudanta da wannan yi mata ƙarya ya nuna cewa shi ustazu ne ko kuma mabiyin Allah ne shi bawan Allah ne duka ba irin abin da ba a yi so ki mayar da al'amarin ki zuwa ga Allah amma dai na san cewa namiji ya zo ya auri mace da niyyar ya cinye mata kaya wannan azalimi ne kuma wallahi Allah zai hukunta shi ba zai bari ba don yaudara ce to akwai wata tambaya ma da muke da a ƙasa wadda kuma gaba ne a cikin matashiyar da kai mana na budewa ka amsa wannan tambayan kan ga wanda yana sauraron mu yaji musamman kan maganan zunubai din nan da kai magana dama shine kan maganan mata masu zuwa wurin bokaye wanda yana daga cikin zunubai din nan da ka girga to abu na biyu gwagwarmayar da matan da suke sha tsakaninsu da mazajen da ba sa yin ibada ba sa sallah ba sallah akwai matan da suna shan fama sosai da mazajen su a irin wannan al'amarin shi ne yake bukatar malam kowa dan yanci da ya zaɓi matsala biyu ce a wannan gurin da za su magance abubuwa na farko dai ita ta gamu da aikin yi tunda ta aure mutumin da baya sallah kuma tana son ta ga yana yin sallah shikenan sai ta ci gaba da yi masa nasiha da jan hankalinsa da dabarbaru irin nata a matsayin tamna mace wacce Allah ya mata halittar da za ta iya rinjayar namiji to sai ta rinjaye shi ta bangarorin da ya kamata ta yi da ilimin da Allah ya ba ta Hanya ta biyu shine a haɗa wannan matsalar da waliyai. Waliyansa a kirawo shi a ce to fa baya sallah. Kira waliyinta a gaya musu cewa fa baya sallah. kuma in bai yi ba ita taura ci gaba da zama da shi saboda sa zai iya shafan ta akwai mazajen da babu shakka ba sa yin sallah ana samun wannan rigingimin iri daban-daban to kaga bai yin sallah kwata-kwata daban baya yin sallah kuma akan lokaci shi ma daban amma dai dukkan su ba wani wanda zai zama yana da karshe na kirki akan ba ka sallah kwata-kwata to za ka iya zama kafiri <laughs> kana haɗa salloli kuma baka yin su akan lokaci to zaka iya shiga wani musalli waɗanda ake cewa suna abin nan wato su tariku salati ma'ana suna jan sallah wata sallah su hada da wata to kowanne ka ɗauka a ciki ba mafita domin kowanne din Allah ya masa wa'adin azaba ne ba wanda aka masa wa'adin mafita to kaga wannan abu ne wanda ya kamata kuma dama al'ahadu ladhi bainana wa bainahum as-salah hmm. zalla yace alƙawarin da ke tsakanin mu da waɗanda ba sa yin sallah shine sallah man taraka hafa gadi kafara wanda ya batta da gangan ba uzuri ya kafirta da wanda kuma ya wulakantar da ita shi kuma yana da wani narko na azaba a kansa to mutane su faɗaka kuma ina ga matar da za ta zo ta tsaya ta rinka cewa kai sallah ai ba karamar masoyiyar ka bace hmm. kuma wannan ita ce ma abokiyar tafiya tunda in baka yi ba ce ka zo kai ko kaga akwai akwai kuma wasu mata da suke da wannan kamar yadda wani yake bamu labari in ana kiran assalatu sai ta gyara musu da yafi sai kawai a yi mun tashi ma za a yi sallah to shi kuma sai ya biye mata to kaga wani ai shedani ya ce ita kuma ba sallar take son a yi ba kuma ba bukatar ta bin Allah ba bukatar ta a yi tashar holiya ana jin daɗi daɗin da zai zo ya kare wanda tsufa za su cinye wannan jin daɗin kuma za a zo a fuskanci Allah kaga kenan ba za a tsira ba saboda haka dole ya zamanto cewa duk wanda ya zamanto bai yin sallah kuma ya samu matar da za ta maka mishi ya sallah ina ganin gaskiya wannan matar abin rikewa ce wacce dai za ta ce ka tashi ka yi sallah ina ganin wannan mutum ya fi Allah so amin Allah saka da alkhairi dan minti daya zuwa biyu da ya rage mana za mu buƙaci malam ka cike mana shi da addu'a musamman ga waɗanda ce da saƙonni na addu'a suna nan da yawa waɗanda suke yin magana kowa a lokuta daban-daban musamman akwai wata bar Allah da ta ce malam tana buƙatar addu'a saboda ɗanta yana shekaru na ƙuruciya har ya fara yin aikata waɗansu abubuwan da ba su kenan ba tana buƙatar malam ya sanya ta a cikin addu'a da tana ta yi kamar kullum a tare da sauran dukkan wanda suke aiko mana da sakonni na addu'a da wadda dukkan wanda ke da buƙatar addu'a din ya sa ya sa ciki da fatan ubangiji ya biya mana baki daya malam zai haɗe mu a cikin addu'a baki daya to muna tawassuli da istighfari a wannan matsaya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah muna neman gafarar kai Allah muna tawassuli da salati ma annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد muna tawassuli kuma da wannan ibada da muka yi na abubuwan da muka faɗi muna roƙon Allah dukkan waɗanda suke sauraron mu da waɗanda suka aiko da ma waɗanda ba su aiko ba da waɗanda suke magana da waɗanda basu ba su magana ba Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san buƙatar kowa Allah ka biya masa buƙatarsa. Mun san wacce take neman cewa Allah ya yadda da yaronta muna roƙon Allah ya shirya da nace shirya da yaran mu da ƴaƴan mu muna roƙon ka ya Allah tabaraka wa ta'ala dukkan mutanen da suka rasa ka ba su ya Allah waɗanda suke rayuwa cikin kunci Allah ka yassara musu ka sauƙaƙa musu waɗanda ba su da lafiya a gida suke ko a asibiti muna roƙon Allah ka ba su sauƙi ka warkar da su ya Allah waɗanda suke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya muna roƙonka ya Allah tabaraka wa ta'ala wannan jiha din kai mata albarka kuma ka bude mata kofofin albarka muna roƙonka ya Allah ka tsare wannan jiha a keɓance da sauran Najeriya kuma gaba ɗaya. Ubangiji ka saukar da albarka saukar da albarkar ka cikin wannan jiha ka saukar da albarkar ka cikin wannan gari wannan gidan rediyo shi ma muna addu'a ubangiji Allah ya tsare shi ya kare shi daga dukkan wata fitina da shi da ma'aikatan sa duka muna roƙon Allah ya biya musu bukatun su na alheri Ubangiji ya Allah wannan kasa ta bu ana fuskantar al'amarin siyasa muna roƙonka ya Allah kai mana zaɓi da abin da fi alheri. Ubangiji kai ne gwani babu da wani gwani sai kai Allah kai ne gwani kuma mai zaɓi Allah ka zaɓa ma Najeriya abin da zai zama mata alheri da ba ɗayan ya Allah. Ubangiji ka kwantar da dukkan wasu fitintunu da suke tashi a cikin wannan kasa ka afkar da zaman lafiya ya Allah ka babu nasara cikin dukkan al'amura. Allah ka daga tattalin arziki ya Allah kasuwar mu kasuwannin mu muna roƙon Allah da yan kasuwannin mu Allah ka sa tausayi a cikin zukatan su kuma ka sa albarka cikin dukiyoyin su ka tsare dukiyoyin su ka tsare dukiyoyin mu muna roƙon kai Allah ka sa albarka cikin gidajen mu ka sa albarka cikin matan mu ka sa albarka cikin 'ya'yan mu ka sa albarka cikin ilimin mu ka sa albarka cikin rayuwar mu ubangiji kai mana albarka ya Allah ka haskaka mana ya Allah mamatan mu da suka mutu suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon ka ya Allah ka gafarta musu ka yafe musu Allah Ubangiji dukkan mabukata muna tawassuli da wannan zama Ubangiji Allah ka biya mu kowa bukata da wanda yake jin mu da wanda baya jin mu Allah kai ka san bukatar kowa ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سكر الكريم كما da haka kuma za mu dakata a cikin shirin baki ɗayansa na wannan rana a madadin dukkan wanda suka tallafa shirin ya kammala zuwa muku a daidai wani lokaci daga sashen talabijin zuwa rediyo shekarun muhammad kuro a cikin zauren nasa muka shafe tsawon sa'a guda suna na abubakar yahaya da na shirya na gabatar na ke fatan za mu tara da ku a shirin mu na wani makon da kuma fatan a kafin wani makon za mu je wani ya shigo domin ɗaukar nan wannan shiri kamar da muke faɗa a farkonsa da sa da fatan Ah, mutane suna saurara. Assalamu alaikum.